وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan mun da godiya ga ubangiji Allah ya mai wata sanin shi wanda ba mu tare wannan karatu yayin musulmi almajirai masu karatun shara'a musulunci ah, za mu gode wa dan uwa malam murtaba ibrahim wanda tsawon tsawon tashi biyu yana rike da karatu yana taimakawa na ba da gudunmawa su fi sabi lillahi muna fata Allah ya kamar da aka sanar da ni kira ta shi insha Allah ta'ala in ma kuma da hadisin Usama bin Zaid ko kuma da hadisin Abu Hurairah ne na ciki hadisin Usama bin Zaid وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت على باب الجنة فكان عامة من دخلها مساكين وعرض أصحاب الجد محبوسون ويرى أن أصحاب المال قد سمر بهم إلى النار طيب وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للطلاعة في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والطلاعة في النار فرأيت أكثر أهلها النساء متفق عليه من رواية ابن عباس ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحسين وانا حديثي وجه كربو شيخ الصحابة وتعالى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وثم عمران بن الحسين بن الحسين abdullahi bin ta sahabi da kuma na Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya hada dangantaka da Allah sallallahu yana dan karami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, bar duniya amma kafin manzon Allah duniya ya tara ni yawa da albarkaci الدعاء كما زعل الله رسول الله مصر يا الله ما فقيه كثير وعلمه التأويل يا الله كفر من تشيل من الدين المسلم شيء سمنك إلى من تشيل من تفسير القرآن الكريم سوى لا تقيه كفن جاء تكير تلك الطعام من الله صلى الله عليه وسلم أنا كير مصرولا أقول تفسير القرآن الكريم ما بابه يوسع ما لم تفسير سيدي كفاية تشوار التفسير الآية idan aka samu tafsirin waɗansu sahabbai sannan aka samu na Abdullahi bin Abbas to galibi akan gabatar da sa. don ne domin yana da ilimin tafsiri mai ɗimbin yawa a bakin da sabbi radiyallahu abu yake cewa idan ibn abbas yana tafsir qurani da girma fa ka'annahu yanzuru ila al-ghayb min sitr al-waqi amma dan yayi masa gaibi ne ki kallo ki fasara mutane من ضرب كل يوم مع الدنيا لا مش الكلام الغوما أو تلي واش الكلام الغوما شاعر أما من لو كنت من يمن القرآن من جرما يا ما هذا تصير القرآن من جرما بعد تأسع إذا كنت من على القرآن من جرما يتنسي لا تسألون في القرآن وسألون في التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير إن إن بيش الكلام الغوما فأنت كنت من القرآن بعد تأسع يجيبا تحدثا بالنعمة yake cewa kar ku tambayi alqur'ani da girma ku tambayi tafsiri don man hadda alqur'ani na karami ina da shekara goma yake cewa na hadda alqur'ani na karami shi ne ke saboda haka babban malamin alqur'ani na mu ana masa lakabi da turjumanul qur'ani turjumanul ƙur'ani. bari ka ji mana mana wata hadisa bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abokan sadiq ya zo ya shuɗe wacce shekara ta duniya bayan da umar bin khattab ya zo ya shuɗe wacce a zamanin khilafar umar bin khattab radiyallahu anhu sai ya kasance a nan lokacin da ba a zauna tare da dattawa a tattauna matsalolin ilimi sai a jawo hannun abdullahi na ba tana ɗan shekara goma sai umar bin khattab yana matsayin sa na kare kare kawo hannun sa ya zo na kashe makarin manya kwana biyu fara biyu kamar abin yana damun manya yaya ya wurin zaman dattawa irin wannan ana tattara matsaloli ne ne za shi goma da kankan yayi ba su ne kama na yi ba suna tattara wannan nazari tsakanin su sai sai na amurin jiki da ya gotar na ta ya gwada su ya jarraba su da iya tabbatar musu dan yara na ya fi su ilimi ya zo aka zauna sai ya jefa musu wata sura سورة منين سورة النصر يكرم سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Umar bin Khattab ya ga da tawai ce wannan wannan surar kawai yake so ku fassara mun ita suka yi ta kame kame wannan ya fassara wancan ya fassara ya ce ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi kuma duka mai gamsu da wannan fassara sai da su gama kokarin su kaka sannan yau ya kalli dan karami yawa Abdullahi bin Abbas ya ce sai kuma mai kasari game da mai kasari game da wannan sura Ibn Abbas ya ce duk abin da suka faɗa ba daidai ba ne sai sa a wani ilimi ba a mujamala ba a cewa wani ba wani manya ne a gaskiya duk abin da suka ce ba a ke ba wannan surar Allah ya sauka da ita ne domin ya sanar da manzo mu sallallahu alaihi wasallam cewa addini ya cika ya shi koma ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gama isa da sako saboda haka idan ja'a nasrullah wa fath idan taimakon Allah ya zo buɗe ya zo aka buɗe garuruwa da dama da musulunci wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Ka ga mutane suna shiga addinin musulunci gungu-gungu jama'a jama'a to kasancewa za a isar da sako sako ya kai saboda haka ka tattara shi na ka yana ka koma ga ubangijinka subhanahu wa ta'ala saboda haka karshe rayuwar ka da me za ka koma ka koma ga cikin tsari da su suke su tasbi musabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba to sai nan mun kafa da yake cewa ni ma ban san wani abu game da wannan surar ba face wannan saboda haka to zuma da Qur'ani Allah ya kara masa yarda da shi da Imran ibn Husayn shi ma babban sahabi ne yana da hadisi da dama cikin sunan da ma sahih sun karbo wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yake cewa to sala'atu fil janna fara'aytu akthara ahliha al-fuqara na leka cikin aljanna yana da duniya da ya leka ko ya leka cikin aljanna a lokacin da aka haura da shi sama ta bakwai ba a nuna wata aljanna da ita ba to a lokacin da Allah sallallahu alaihi ya kalli cikin aljanna amma cikin asar din yake cewa a wani hadisi yake cewa aka buɗe mun kofar aljanna da shiga yana shiga kofar kawai sai ya tafi takalmi a gaban sa yi tambaya a cikin jima da aka jiru a ba ba wani ne wannan da yake kokarin riga shiga aljanna har ne yake jin tafi takalmansa a wurin a cikin masa bilali to shi ne shan mamaki da ya dawo zai tambaye jira ya ce mai sai ka kike kokarin ka riga shiga aljanna amma ne ke samu da ke jin karan sakallonka jira yake cewa na san cewa ina da wata ɗabi'a a duk lokacin da na yi abada to ban bari ban bari wannan abada ta warware har sai na sallaci raka'a biyu wannan raka'a biyu sunan ne sunan wudu sunan wudu saboda haka duk mutumin da yake so ya shiga aljanna yana kafaɗa da kafa da mun zara sallallahu alaihi wasallam yake da ainihin Mun manzo Allah shiga aljanna ya a cikin aljanna sai ke fara'aitu akthar ahli al-fuqara sai da sarar da yawan ɗan aljanna ɗan fakirai da irin mutum insha Allah ta'ala da ya sanar cewa yawancin ɗan aljanna ɗan fakirai ne wannan ya nuna cewa mawadatun da za su ga aljanna ba akwai mawadatun da za su ga kafin wani da ya shiga ba za ka samu da ilimi girman kai kuma yau da al'umma girman kai ba Allah girman kai to irin wannan fakirin Ana kuma masa ala tun faran da wanda ya da wani mawadatu to saboda haka ba wai mikiyasin ne ba shi da kai su da kuma da ba kiban ka ko rashin kiban ka ba abinda Allah yake hukunci da shi shine ainihin tsoron Allah ya tabbata cikin zuciyarka da kuma ainihin ayyukan alheri suka gabata. wa qara'tu billah kuma na leka cikin wuta qara'tu akthara ahliha nisa sai na tarar yawanci an wuta mata ne a lokacin da manzon fara fara alaihi dawo da yake wani hadisi wani tambayi da cikin abin ne yasa yawanci an wuta mata ne wanda ya akwai wasu san guda biyu da yake su a cikin wuta na na biyu na biyu a kara kwamata an shi ne mutum cewa mazaje na yuktirna la abin da ya tabbata cikin hadisin tuktirna la'ana wa takfurna ashir sun kasance suna da yawan kimuwa yawan rake zarki yawan kimuwa sannan kuma da wannan cewa alkhairi da gurin mazajen su wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabu sahih khalqi babu ma ja'a fi sifatil janna haka da yana cikin muslim kitabu riqa babu akthari ahli al-jannati al-fuqara hadisi na gaba وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار والجد الحر والغنى وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة وأن الحديث يرد على بعض شيخ ya gabata أما a takaice hadisin da ya faru الله ne masoyin manzo Allah sallallahu alaihi فأنا كما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب حبه مسؤول من ذا الله كنا لم مسؤول ما يكون تشيني زيد ابن حارثة وانا من ظرف صلى الله عليه وسلم يتبع ومسؤول من ذا الله كما لا شيء أسامة لم مسؤول إنسان أسامة بن زيد manzara suna suna wasallam ya bar duniya shekarun sa basu ci wajajen sha bakwai zuwa sha takwas ba yana da saurayi kenan ko to amma kafin manzara suna alaihi bar duniya ya dora shi kan wata rundunar da za ta ji ta yi yaki a wajen madina sun saboda haka bayan rasuwar manzara sallallahu alaihi wasallam abubakar ya zo wannan rundunar ba a nafa za ta ba abakar yi zuwa zai nasa zata sumar mulkafa da dattawa da sahabban mazara sallallahu alaihi wasallam su umar sahabban da musawar suka ce samu ga irin halin da yake ciki a cikin garin Madina wani yi ya samar musulunci da mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun saura a musulunci sun ce amma ba a su bayar da zakka ba ƙananan ƙauyuka da ke kewaye da madina sun samu labarin mutuwar manzara sallallahu na wasallam cikin shi na din musulunci ya kare saboda ka kafari ku kai shirin a afkawa musulmi su yan madina ta gama da musulunci ana cikin wannan yanayi mai wuya mai wahala kuma za ka ce za ka ɗauki rundunar soja na musulunci ba ki ka fita da ita kuma ba wanda ya jagoranci wannan rundunar shi ne karamin ya saboda wanda bai bari a yanki ba suka shawarci shi ya can ya sanya wannan tiju wanda ya jagoranci wannan yanki ɗin wallahi duka ba abin ba su yi ba ba ta bayan su a ba ya shawar su ya ce abin da manzara sallallahu alaihi zai kulla ni ba zan wani shi ba wanda ya dora shi zai ci wannan yaki kuma ba wanda ya sai so shi aka aka kyale shi ya dora ɗan ƙaramin yaro akan dabba aka kama hanya kuma aka ji aka ci wani sara babba daga wannan yaƙi ɗin duk da cewa yana saurayi a wannan lokaci to kun ji Allah kara masa yadda ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu ala madan janna na tsaya a kofar aljanna fa kana ammatu man dakala hal masakin sai yawancin wanda suka shige ta su da masakai wa ashabul jadi mahbusu mawadata masu kuɗi masu hannu da shuri su kuma an kare su an hana su shida ba wai ba ki dai wani ba an hana su shida har sai talakawa sun shida sannan daga baya irin su irin su su zo su shida na wannan ba kuma yake nuna ba ba ce farman ka kasance fakiri duk da cewa ba ka so ka kasance sauran ka kasance sarki kuma galibi su fakire abin da ya samu ka samu wannan sallah ba don su fakire ba a yi don fakiri bai shigartu da abubuwa da yawa da za su ɗauke masa hankali ke ibada na ce kuka wani hadisi tare da malam Musa ba la ta tace ku a haka ne ko kada ku kaddarori da yawa kana da shaguna biyar a can kana da gidaje haya barkatai ɗari a can kana da motoci tunanoni ke ɗari a can kullum ke ne ke ne ke ne tunanin yadda za ka yi zamance da wannan dukiyoyi ba ka da lokacin sana ba ka da lokacin kyamun dare ba ka da lokacin karatu a tsari ba ka da lokacin duk wani aikin hankali gashi nan bugu da ƙari ruwa ta hana ta maka shekaru don dukiyar fi sabilillah ba ka wa iyalanka harkokinsu don fa'atun kulla bi haƙƙin a tsautsuru ba ya samun lokaci hatta da iyalinsa wallahi ne wani wani malamin ba Allah muka zauna da shi ke cewa wani mai kuɗa garin nan Karshen lamarin ba ya zo ya yi barambaran da dukkan matan sa hudu ya kori su baki daya suna hana shi nan gudu ya yan sa a kan masa baki daya kori su a gidan yanzu daga gidan ƴaƴan ake kawo masa abinci yana ci ga azaba da duniya kafin kabari kafin duniya saboda haka galibi talakawa suke samun dama mutum da yake ya koshi ko bai samu ya ci ya koshi ba ne ya kira da lokaci da zai tsaya ya gurta ba da Allah subhanahu wataala da ya kamata to shi yasa aka gabatar da su a shiga aljanna ba wai dan su an amsa sunan da ke kirai ba ina fata an gane ko to saboda haka ni gane shiga aljanna ko shiga wata shi da aikin alkhairi da imani yace zira an ashaban nari qad umara bihim ila nar yace face kuma yan wuta su ba a fata lokaci ba a kare su ba a ba a tuni tafi kawai ake cewa su wuce ba ka musu wani ji Allah kare wannan hadisi a cikin sahih bukhari fi kitabin nikah babu la ta'zanu ba'atu fi baiti zawjiha illa bi idnihi akan yana cikin muslim في أول كتاب اللقاء باب أكثر على الجنة في القراء حديث رجب وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيه ألا كل شيء ما خلا الله باطل ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة تائب قال شبيت الجواب وقال ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة ذاته وكل نعيم لا محالة ذاته mutafakun alai wanda ya karɓi wannan hadisi shi ne sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوى من ظن da الدرج عمل سأنا تتبت عن دريش إلى سوى أصدق كلمة قالها شاعر ما في كلمة دموع الدقيقة mafi gaskiyar kalima da mawaki ya fada kuma ba ba kalima ba ce ko ala kullu shirin ma kana Allah batilun wa kullu ba'imin la mahala min zalik wannan baiti ne guda to amma ai da kulakin kalima a kansa domin an kawo shafarin baitin ne farkon baitin ba kawo cikonsa ba kuma irin wannan ana kulashin kalima a kansa a ilimin harshen larabci kamar da ya tabbata riwayar musulmi. إن أصدق بيت قال الشاعر إن أصدق بيت قاله الشاعر رواية مسلم كده haka shakar baiti ne rabin baiti ne ba cikakken sa ba maganar ce mafi gaskiyar magana da mawaki ya faɗa shi wannan yana nuna cewa ba a kan faɗi gaskiya ke ko ba dukkan shi'ir da ake yi rajinsa ba wa'ansu shi'ir suna da kyau wa'ansu kuma ba su da kyau irin a sha'ar na jahiliya na alfahari ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين إما من إما من وإما من واقف من جاهل سورة بقى الصعدين المسلمين وما صنع وانجد الله سبحانه وتعالى يقولنا ينوزن في سورة الشعراء يجي جوا الشعراء يتبعهم الغالون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون أبونا بسم بيجي بطيء في عسيري أمك يكذا أمك يكذا أمك يكذا ده أنفاني وأنهم يقولون ما لا يفعلون تقول طيب، وأنا أما إذا متون في الواقع كرمتا قوس أبونا نجي نجي نجي نجي دواء أنا فواتي ba wani irin wasan shata wanda yake hadin cikin kiɗa ko kuma ɗan ƙwallo ko kuma na indiya da sauransu ba sai ka ci akwai hikimomi na ciki ajiya na ta abin nan abin da ake nufi waƙi wanda ake yin a rubuce ko kuma a karance an gane ko wannan waɗanda suke ɗauke da hikimomi da fa'idodi da mutum zai iya fa'idanta da su ba sai kawai da addini ba ya halatta سيدا مزارة صلى الله دي كده بواقع لنسكيوز عبد الله يرسو حفان ابن ثابت أقول يرسو عبد الله ابن رواح ودي سوى نصر كما سوني الله صلى الله عليه وسلم وارسو كرشوان نصرة يتقل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ولا أستعانهم الذين كفروا أستعانهم الذين ظلموا أي من قلبوا من to irin waɗannan manzara sallallahu alaihi lokacin da suka san ciki waka suna radi wa kafirai idan kafirai suka zagi addinin musulunci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzara sallallahu alaihi kodaitar da su yake cewa ku yi waka ku yi ta ku yi ta kai rukun kursu ma yana nan da laika jibril yana taya ku yana taimaka muku ku yi musu rabi to saboda haka ya halarta a yi waƙi wanda bai ɗauki da maganganun ba da sauransu sannan ya ce asdaqu kalimati mafi gaskiyar magana qala hasha'iru domin mawaki fada mafi gaskiyar magana ka ce kuma wanda ya tafi wannan mafi gaskiyar magana sha'i ne a lokacin mara musulunta a lokacin da ya karanta wannan baiti ana kullu shay'in ma kana Allah batilun wa kullu na'imin la mahala zairun a lokacin da bai ibnu rabi'a al-musulunta yana jahiliyarsa kamar da za mu zo tarihin da insha Allah ta'ala لبيد بن Ibn ابن عامر ابن مالك العامري babban sha'iri gwarzo ne da su mawaƙan jahiliya wanda suka yi fice sosai a gurin faɗin waka kuma lokacin da ya faɗi wannan waka ya faɗe ta ya yi gaskiya a faɗin ta amma kuma bai musulunta ba dai ya kasance na shi da dabbare a lokacin kuma manzara sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan waƙar da yi ta duk da cewa shi da musulunta ba yana kafa masa ce mafi gaskiyar magana da wani mawaƙi ya faɗa sai sai kotun zan magana ibnu labi'a da labi'a ibnu rabi'a lokacin da yake kafarsa wannan yake koyar da mu yana ilmantar da mu'adalci ka karbi gaskiya ko da gurin wani wala ya jibi banda kun shana'anu qawmin ala Allah ta kasancewa ka kana gaba kana kiyayya da wani kada wannan ya kana karɓar gaskiya da gare shi ne ba gaskiya da gaba ji Allah subhanahu wataala ya gaskata kafira da ta faɗi gaskiya a cikin alƙur'ani mai girma cikin suratul nama a lokacin da Balqis ta tara sun zo sojojinta take cewa fagaleta ta iso daga daga sarki Suleiman annabin Allah ko mu musulunta ko a zo a ci mu da yaki sojojin suka nuna wawacin suka ce nan ma'uru kowace ma'uru ba su shiri wani amur da yake tsauri mara da muna iya aikata komai kawai ba bada kwamni kan mutum ya ke shi ba sai shi ba tana da hankali الجيش إلا الملوك إذا دخلوا قرية أصلوها وجعلوا أعزة أهلها أبيها فيعنى تتبعي السوفة شوى ربنا صلى الله عليه وسلم إذا كنت تشبه بني فكر يبقى ناس وصيح فكر ما يرد ما تقول كم مكة أنا أعلم إذا كنت أستنى حتى تبقى وأنا أفهم يا أبو حسين أن أبدا كسام بنا يشي وكذلك فكر ما تجعل كسام Mm-hmm. abu da yawa da Allah wa'adu a hadisin da ke bata cikin sahih bukhari ya kalli lafiya a gurin wa a gurin shaitan shaitan ya zo ya faɗi gaskiya kai hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bata kaunar shaitan yace da shi sadaka ka wahuwa makarici ne ya cika kariya amma a wannan bazara ya maka gaskiya ba sai mun kuro tarihin ba da kasai ka saboda haka mutum ne karbi gaskiya ko da a wurin kafiri idan musulmi kuma ya faɗi yin kan gafa a karɓa da saboda shi musulmi ne a bar masa kenan idan musulmi da kafin su zo gaba ka ke kara ne ma kai ana ci kawai idan kafin ne da gaskiya ba za ka ce namu ka ba shi gaskiyarsa idan kuma musulmi ne da ƙarya kuma ka tura masa wani karyarsa wannan shi ne adalci da Allah subhanahu wa ta'ala yake yake asbabu kalimatin qalaha sha'irun kalimatu nabiyyi mafi gaskiyar magana da mawaki shine maganar labid wane ne labid labid na kaba da muka ce babban mawaki na jahiliya amma kuma ya zuwa musulunta yana da cikin almuhan na fata kulubu imam bukhari wa sama Allah ta'ala ya sanya cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya musulunta sai na waka waƙoƙin da yi su a musulunci ba su yawa akwai waɗansu waƙoƙin da ya yi su wanda yake ba su yawa ɗan kaɗan da sosai a musulunci amma a jami'a ya waƙoƙi da yawa sai na amur mafafa ya tambaye shi ne a kai waka da tafiya waka ba a musulunci sai ce kan abdala illahu biha qad abdala illahu biha suratul baqara wa ala al wani da masu rasa da bayan suratul bakara da bayan ali amra in zan jinna waka shi a lokacin sunan guda biyu da tarbi hada cikin ba qur'ani ke ba to ni ba Allah yau ara ba ba ya hada cikin qur'ani ba ki kaya amma ba wai waka yake ki ba wallahi akwai masu waka sosai an ba ta yi suna da su wani sun ce rabin qur'ani wasu ce su abin da su a shari'a zuwa goma za ka tarar da su suna shan yanzu saboda haka yana da cikin wanda sosai wallahi ba ku da yake Qur'ani na yi sai dan mutum ya kasance ba shi imani amma zan karanta Qur'ani da girma zai ya wadatar da ke da dunyoyi a duniya ka karanta shi da murya mai daɗi in ba za ka karanta ba ka ji karatu ne su Abdul Basit irin su kalin sosai da su manyan malamai makarantar ƙwari mai girma za ka tarar cewa babu abin da yake da daɗi a ƙwari mai girma alimamu ƙwafani na cewa wa tilawatul qur'an min ahli turba karatun alƙwari da gurin wato masu tsoron Allah masu da alƙwari mai girma ya fi daɗi ahla wa aqwa fil nufusi من قول جزمال ونقر مثالي يعني في دول ولا أبدا يا رجال الدنيا وأنا أذكر إيمان أدوما كتبنا تذكر القرآن بجرعة فشعر منه زمون الذين يشعر عرضهم بات ذكراش جكين كما تاشي هل كلمة لا تاشي كما هل كلمة لا قوتيا كما ترى لا القرآن بجرعة تصبر هذا نبيك yake cewa duk a lokacin da ya haddace suratul baqara da ali imran kawai sai yi dena wanka baki daya to wannan bawan Allah ya dade a duniya wasu malamai sun ce ya kai shekara 150 wasu kuma suka ce ya kai shekara 160 shekara 30 kawai yi a musulunci kenan shekara 120 ko 130 duka ya yi shi na jahiliya amma kuma ya samu karshe na alkhairi na man da yake cewa asdamu kalimatin qalaha sha'irun kalimatu nabiyyi mafi gaskiyar magana da wannan da wani mawaki shi ne kalmar nabi me yake cewa ana ku saurara kullu shay'in duk wani abu a duniyar nan ba ke tsaya banda Allah ba ba ta ce ne duk wani abu a duniya ba ta tsaya banda Allah ba ta ce ne ma'ana ba gaskiya ba Allah Allah kawai shi ne gaskiya wannan shi ne maganar wannan sha'ir yana jahiliya yana kafiri manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya gaskata wannan magana amma wannan magana tana kawo mana iskari iskarin shi an ce komai banda Allah ba ta ce ko Allah ne kawai gaskiya ya salloli da muke ina ina ibadu da muke ina aljanna ina wuta su ba haka bane aljanna da wuta ba ta ce da ku kuma gaskiya ne gaskiya ne kuma su ba Allah bane ya ma tabbata daga a cikin hadisi Aisha radiyallahu anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi da dare ya yi sallah sannan kuma ya addu'a yace antal haqu yana da Allah subhanahu wa ta'ala وقولك الحق والجنة حق والنار حق إذا ما الله هذه الجنة حق النار حق الذي رجع مضيتي كل شيء ما خلى الله باطل باب كل ذلك من لم يكن ne ka dace akwai garo ba ku taurari mana ya ba ku ana abin da na fahimta ma'ana duk wani abin da ba Allah ba ne ya umarta a yi shi a duniya wannan abu ba hakiki ce, duk wani kuma da mutum yake ciki in ba Allah ba ne ya umarce ya ya cikin wannan hukuma duk abin da yake ba ta shi wannan wannan samun ya ce kwarar da su na kamsu da wannan kai ne da a duniya ko duk wani lamari da Allah subhanahu wa ta'ala a duniya to aljanna da wuta ba duniya take ba kuma ba umarni ne na Allah subhanahu wa to su kuma ya ke aljanna da wuta ba a duniya take ba haka yake na na na tare da magana na tare da da aljanna da wuta su suna lahira ne eh, suna lahira a za a sau a ana kullum shirin ma ba ku kuma ne Allah ba ta ce aljanna da wuta ba sa ciki duk wani abin da ya shafi biyayya ga ubangiji Allah subhanahu wataala ba sa ciki dalili ubangiji Allah subhanahu wataala inda shi yayin da istisna yace ma kana Allah ko banda Allah ya Allah yana da sifofin guda biyu akwai as-sifatul fi'liyya akwai kuma as-sifatul zatiyya wannan a gudu malaman tauhid za su ji wannan as-sifatul zatiyya as-sifatul fi'liyya dukkan su ahlul tauhid suna tabbatarwa ubangiji Allah subhanahu wataala sai ko da ratunta irin su hannu irin su kafa irin su ji irin su gani da dai sauran dukkan su ba baki daya sifofin da zakin Allah subhanahu wataala ba tabbatar masa sifa ta biyu as-sifatul fi'liyya sifofi na aiki Allah yana fushi yana yarda duk mutumin da Allah ya jefa shi cikin wutarsa ya azabtar da shi ne ko to azabtarwa na daga cikin sufofi a sifatun fi'aliya na ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala don mutumin da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cikin aljanna ya yarda da shi yarda da yan aljanna da aljanna da kanta duka suna da cikin sufofin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala alfi'aliya da haka sai ka ce to kullu shay'in ma tarawa komai banda Allah subhanahu wa ta'ala kenan Allah da sufofinsa الذاتية da sufofinsa alfi'aliya wanda ke a cikin su akwai aljanna akwai wutarka duka sun shiga cikin wannan istisnai wanda labiji ina fata an gane ko ibn hajar ana yin cewa wannan yana daga cikin sirri ma wanda yake a duk lokacin da aka ambaci ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai a ce masa huwa al tare da alifun da lam a dalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil a duk lokacin da aka ambaci Allah za ka sanar cewa shi haƙƙun ne kuma tare da alifun da lam haka nan a cikin hadisin Aisha radiyallahu anha da muka karanta wa qawluka al-haqq sun ko kamar da suna tare da irin wannan sifa cewa mu'arrafun bil alif wal la amma farqun da aka ambaci aljanna ko kuma anna akwai alif da lamu zaka ce wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa alif da la da wasu daga cikin asifatul fi'aliyya ina ba ta an gane ko na yake ana kullu shay'in ma kana Allah ba ku ku saurara komai ban da Allah subhanahu wa ta'ala matacce ne kuma haka yi sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi na ibadu sai abin da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi na ayyuka wato wanda yake biyayya karashin baiti shi ne wa kullu na'imin la mahala da ita kuma ma'anarta duk wani jin daɗin duniya to dole ne zai gushe a duk wani jin daɗin rayuwa dole ne zai gushe wannan kuma gaskiya ne eh? duk wani jin daɗin rayuwa cewa a kan jin daɗin aljanna saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawo farkon baitin kawai bai kawo karshen ba saboda shi kai shi baitin karshen ba ta ce an gane ko ba daidai ke ba kuma da yi da akan haka mu yi bayanin cewa wannan mawaki ya faɗi wannan waƙa a lokacin da yake jahiliya a lokacin da ya faɗi wannan waƙa, akwai sahabi da ake ce masa abdullahi bin maz'ud akwai abin da ya faru tsakanin da shi man bukhari ya kawo a lokacin farko farkon musulunci ne shi wannan kafin shi wannan sha'iri yana jahiliya na kafin kuma a lokaci ne wanda kafirai suke ganawa musulmi a zara sahabi da ake masa abdullahi bin mas'ud ya yi darasa ta farko zuwa habasha ya je ya dawo da ya dawo sai ya shiga karkashin makotakar wani kafirin da ake ce masa alwali in mughira shi wannan da mutumin da yake tare da shi ba abin da zai ya taba ka kuma kasan arni saboda aka fi kasance tare da shi shi ne mai kare shi to wannan sahabi abdullahi ba kuma da bin mazaun yayin da yake cewa shi ya amanta daga azabtarwar kafirai kurishawa kuma ɗan uwansa musulmi suna nan ana gana musu zaura yau suka ba ibn arab irin su bina da sauransu sai ya ce ne daga makotakarsa da yake da wali ibn mawira ya ce shi zai kuma gudun wasu musulmai ya kuma gurin wata rana yana zaune ƙulishawa sun taru kawai sai ga wannan sha'ani labi ibn rabi'a ya kula kawai sai fara wannan waka na ala kullu shay'in ma khara Allah batilu sai sahabin na a Uthman ibn Affan sai ce sadaqta kowa ya ji abu kai gaskiya kamar yadda manzo Allah ya gaskata shi shi ma kai gaskata shi sai ya dora kashi da biyar yace wa kullu da'inin la mahala da za'ilu fi shi kai dariya yace da'imul jannati la yasu fadi wannan kalmar sun ya bakanta musu da ta kama shi duka suka mare shi a fuskar sama hafi da gurin ya tara jini wannan alwari da yake cewa ko ba da muna tare da kai kuma ka fita ka ce za ka kuma gurin a wanka musulmi sai ce ai ina tare da makotakan da ta fita ka karfi ita ce jiwaru Allah ta'ala Allah yana tare da ni to wannan azar din yana tabbatar cewa wannan sashi na wannan baiti na karshe wannan da inganta ba kuma ma'anar ba ta ce Ibn Hajar ya ce to wannan baitin ka iya iya fassara shi da wata fassara kuma da ba ka iya cewa ana kullu shay'in ma kana Allah ba komai ban da ubangiji Allah madaukakin sarki mai kamewa in ka fasara shi da haka to ka fita daga iskalin kawo kamar da Allah yake cewa kullu shay'in halikun illa wajh komai na kamewa face za su ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala a wannan kawai kuma hatta aljanna da wuta suna karewa kenan ko ba haka ba to shi suna karewa asalin su suna karewa kullu man alaiha kullu nafsin za'iqatul maut komai zai kare a duniya duk wani abin da yake asalin sa halitta ne na ubangiji Allah kuma da zai kare to sai dai wuta da aljanna su ba sa karewa domin ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya ba su daman wanzuwa domin wato ma'abutan su dan wuta da dan aljanna su zanto sun dore cikin wuta da aljanna amma asalin su masu karewa ne wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabul munafiq babu ayyamin jahiliya ko ba mu da kada karatu yana ganin da wannan za mu takaita وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين ختم إن شاء الله تعالى زوج لا شهر بعد Allah ya kara maka ilimi da imani tambaya ne ita ce abin da ya shafi wannan kaba zuwa ga tanani ya kasance ruwa ya karbe sannan a dukkan makarantu ma an sa su daga cikin program wanda ake gabatarwa a cikin makarantu saboda haka yana neman ƙarin bayani akan wannan sannan tambayar da take biyu wata baya ita ma tana nasaba da wannan tambayar waɗansu daga cikin malamai bayan tsallama ya ce wasu daga cikin malamai sun yi bayani a kan cewa wannan kamar samo asali ne bisa ga kan wani tarihin mutum wanda aka yanke kan shi saboda haka menene ingancin wannan bayani الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد وقولوا حفظ الله الذي احببتني فيه لكن انا لا يتعلمون عند الايمان sannan batun kwallo da wannan masifa ce wadda namu ya cewa umumin balwa ce masifa ce ta da magari ba ki daya da muke fata kula ta mana sauƙin lamar gaskiya akwai damuwa kwarai da gaske amma kasan ba shi aka harabta ba kallon ma ba shi aka harabta ba amma yanayin kwallon kafa ɗin da za a yi da kuma yanayin kallo su suke sanadiyyar da zuciya asalin kwallon kafa na jin na ba bayani cewa duk wani abin da za ka yi wasu kan haramta bai haramta kuma da haramta ba matuƙar duk wani abin da za ka yi don ka samu ƙarfin jikinka ka bauta a ubangiji Allah su kuma ta'ala ko da tare da wanda ake yi ko da guje-guje ne magana kuma